من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نرجو الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya ومن أيكم kyawawan الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu yau laraba inda muke 23 daidai ga watan rabi'u sani bi ma'ana watan hudu na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da uku ga watan ɗaya biyu na shekara ta 2016 miladiya inda muke karanta wannan littafi na aka aqaidu shi al-imamiyyati al a shari'a. littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limaman nan goma sha biyu aƙidance a yanda suke alhamdulillahi mun karanta muna ƙarƙashin tambaya ta saba'in da biyar a inda muke ganin littattafai da shi'a suka ce akwai su da aka saukar ma akwai ɗaya mushafu sai na aliyin akwai kitabu aliyin ina ji muna karkashin Mustapha fatima ko za mu tashi wa amma an kaifiyati nuzuli hadal Mustapha za mu ji yadda aka saukar ma na na fatima da wannan littafin a bisa rayawan shi'a malaman shi'a sun ce akwai littafi Mustapha fatima za mu ji yadda aka saukar da wannan littafin ya aka saukar da shi wa amma an kaifiyati nuzuli hadha al amma yanda wannan littafin ya sauko ya sauko wa na Fatima fa'ilaikum ku saurari maftarahu shuyukhu shi'ati abinda shehunan shi'a suka kirkiro fil wasfi daqiqi na ba da yanayi dalla-dalla limustafi fatima game da littafin na na fatima da aka saukar mata radiyallahu anha Allah ya da ita almas'um wanda suke rayawa wanda suke rayawa wai an saukar mata ruwaito hadisin da suke ce an abi basirin an ruwaito ni labari daga abu basir shi abu basiru din ne yace sa'altu aba Ja'afar, na tambayi abu shi shine Muhammadu ibn ali muhammadu dan ali na tambaye shi shine limami na nawa kenan na'am ku duba limaman nan ku daina manta su da yake ne ma rubuta ni ce ina yake amma ya kamata ku haddace barakallahu fikum barakallahu fikum yawwa muhammad bin ali ko shine na biyar ko ya shine na biyar abu ja'far wanda suka masa laqabi da al-baqir al-baqir shine na biyar to abu basiru da ya ruwaito musu hadisi cewa ya tambayi limamin nan na biyar muhammad bin ali hmm, abu ja'far al me ya tambaye shi ya tambaye shi an mushafi fatima game da ƙur'anin na na fatima da aka saukar mata faƙala sai yake unzila alaiha ba'ada mauti abiha an saukar wa na Fatima wannan alkur'ani wannan littafin bayan mutuwan mahaifinta waye mahaifinta din annabi sallallahu alaihi wa sallam kun san dai akwai contradiction da karo a can ko domin a can bayan mun karanta a wancan satin cewa jibrilu ne ya saukar da shi shi kuma annabi yana karanta mata sayyidina ali yana rubuta mata shi ma can din suka yi karo yanzu kuma muna jin wato za su faɗa mana cikakken bayani game da littafin na na fatima da ta da yadda ya saukaɗi shi ne a nan abu ja'afar ya ce wai muhammad bin ali ya ce wai an saukar da mustafa fatima ne ba da mauti abiha bayan mutuwan mahaifinta ai bi ma'ana bayan mutuwan manzon allah mai tsira da amince allah tabbata a gare shi kultu sai na ce mata fafihi shay'un min alquran shin akwai wani abu daga cikin wannan qur'anin cikin wancan mushafu fatima din faqala yace ma fihi shay'un min babu wani abu ko da aya ɗaya ce na wannan qur'anin da yake cikin wancan mushafu fatima din kuntu sai na ce mata fasifuli da Allah sifanta mu wannan littafin mana ya yi ke kala sai ya ce da fatani wato da fatani shine bango in ka ci dafa wannan bango mai kaurin wannan bango mai kaurin da wannan bango mai kauri haka to ya ce bango ne littafin littafi ne wanda yake bangonsa shine da fatani din ina fata an gane ko? ya ce min menene ya ce min zabarjatai ne zabarjad wani irin nau'i ne kamar na lu'ulu'u gold haka shine zabarjat yana daga cikin irin abubuwa masu tsada da ake kiro su a ruwa kamar piyas din ina fata an gane to zabarjad yana nan kamar kasa irin sun dangin su eh, lu'ulu'u murzani su menene ga sunan dai amma zabarjar sunan nau'i ne na irin waɗansu duwatsu masu tsada wanda ake ciro su da ƙarƙashin ruwa a ɗatsulil waraki wato eh, eh, bangon na wani irin zabarjar ne kamar lu'ulu'u ne iya e wato shi ma tsawon shi tsawon takardun da suke ciki ba kamar wannan bangon ya zo daidai tsawon takardun da suke ciki ba to shi ma haka zabar da eh, wancan din ala tulil wara wa arduhu kuma fadin shi ala tulil waraki wa arduhu kuma fadin shi a haka hamrawai ne wato jajaye ne haka yake zabarjat amma jajaye qultu sai nace na'am akramakallah ju'iltu fidaka yace in zama fansa a gare ka masalla fa sifli waraqahu sifanta mu yanda mana papers wato pages din fallen takaddun yanzu mun ji yanda bangon bangon takaddun suke na zabar ne tsawon takaddan kuma jajaye ne to ina so in ji takaddun cikin su kuma ya suke yace waraquhu min durrin abyad wato ah, fallon takaddan wato daga ni ban san da zan fassara piyar ba haka piyar na p-e-a-r-l nike ji su ma wani nau'i ne na kaman ruwa ne shi ma piyar eh. kaman shi ma nau'i ne na kaman na lu'ulu'i ne shi ma ana fito da shi daga ruwa to yake to shi takaddun littafin irin wannan da fiyas aka yi su fari amma takaddun kenan Ƙila lahu sai aka ce masa wai takaddun da littafin da takaddun kawai kul Allah yake su kasance a haka ɗin kawai fakana sai littafi ya kasance kawai ba wani bane ya kera daga kulfa ya kunne Allah ya yi littafin kawai ya fito a wannan bangon ya fito papers ɗin shi kuma eh, takaddun Eh, suka fito a haka kultu sai na ce ma malam ju'iltu fidaka Allah sanya ni fanya fansa a gare ta, sama fihi me a cikin, me content din me aka rubuta a cikin waɗannan wannan littafin qala fihi sai yace ai a cikin wannan littafi akwai khabaru mata na, labarun dukkan labarun abin da ya wuce in fact labarun abubuwa da suka shuɗe wa khabaru ma yakunu ila yaumil qiyama da labarin duk wani abin da zai faru har ranar tashin kiyama ina fata an gane ko duk suna cikin littafin abin da ya kasance in past da abin da zai yake kasancewa a yanzu da abin da zai kasance in future har ranar tashin kiyama nan gaba duk littafin kawai yana ɗauke da shi sannan kuma wa fihi khabaru sama'i sama'in akwai labarin kowace sama a ciki sama ta ɗaya ga labarinta ga abin da ke ciki ga kaza da kaza da kaza ga mala'ikun da suke ciki sama ta biyu ga yanda yake ga labarinta sama ta uku ga yanda take ga shine labarin kowace sama bayan sama sama'i sama'in kenan ina fata an gane har aka kai sammai nawa sama ta bakwai duk an yi bayanin kowace sama da abin da take ɗauke da shi wa adadu ma fi samawati min mala'ikati wa ghairi zalika da adadin kowaɗanne mala'iku da suke cikin kowace sama sama ta ɗaya adadin mala'ikunta kaza ne sama ta biyu adadin mala'ikunta kaza ne akwai halittu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza komai kawai bai rage ba a je sama ta uku ma adadin mala'iku da suke cikinta da komai sama ta hudu ta biyar ta menene duka kawai wa adadu kulli man khalaqa Allah mursalan wa ghairu mursal da adadin duk wata halitta da Allah duk wani abin da Allah ya halitta na mutane da waɗanda suke manzanni da waɗanda ba manzanni ba ba a aifansu, duk littafin ya yi bayani su wa asma'uhum da sunayen dukkan halittun Allah wa asma'u man ursila ilayhim da sunayen dukkan annabawan Allah da dukkan sunayen waɗanda aka aiko waɗannan annaban zuwa gare su ina fata an gane ina fata an gane ko duk yana cikin wannan wannan littafin din wa asma'u man kazzaba wa ajaba da sunayen duk waɗanda suka karyata annabawansu na wannan lokacin da wanda suka amsa kiran annabawan wannan lokacin ina fata kama a ce yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sunayen duk wanda suka amsa kiran annabi suka imani da shi ɗaya bayan ɗaya har sunanka ya shiga ina fata da sunan duk wanda suka karyata annabi to haka duk wani manzo da Allah ya aiko littafin ya yi listin din sunayen da sunayen waɗanda suka amsa kiran wannan manzo a lokacinsa da zamaninsa da sunan waɗanda suka karyata shi sai wani manzo na gaba sunayen waɗanda suka yi imani da shi da sunayen waɗanda suka karyata shi duk ga su duk a rubuce a littafin Wa جميع ما من خلق الله من المؤمنين والكافرين من الأولين والآخرين ina fata an gane wa asma'ul buldan da sunan dukkan waɗanda Allah ya halitta mumunai a duniyan nan daga farkonta har ta Allah ya listin sunayensu a ciki da sunan dukkan kafirai da suka karyata Allah suka kafurcewa Allah minal awwalina har tun ranar farkon halittar duniyan nan duk kafiran an zana su a ciki sunan kafirai ina fata an gane wal akhirina har kafirin karshe wanda daga shi ba wani kafiri duk littafin ya kawo sunayen su yayi listin din shi wa asma'ul buldan har sunan garuruwa akwai a cikin wannan littafin garuruwa duk wani gari da ka sani akwai Kano a ciki akwai Kaduna akwai birnin Gwari akwai ina fata an duk wani gari da ka sani inda a doron kasan nan ne a yi listin in sunayen a cikin littafin wasu sifatu kulli baladin ina fata an gane da wasu sifatu kulli baladin wato da bayanin sifan kowane gari yanda yake ina fata an gane garin kaduna in ka shigo akwai flyover a daidai wani guwa kawo sannan in ka shigo akwai run about in ka shigo akwai run about akwai ali ajilu akwai da sifanta komai na kowane gari da littafi ya kawo sannan an tsaya an yi sifa an sifanta garin an yi bayanin garin dalla dalla da titunan da suke ciki da danja da ishara da su menene eh, checkpoint da su koma da komai kawai littafin ya yi bayanin su fi sharqil ardi wa gharbiha duk wani garin da ka sani a menene gabashin duniyan nan da yammacin duniyan nan da arewacin duniyan nan da kudancin duniyan nan duk wani gari da yake nan an faɗe shi a yi listin ɗin shi a cikin littafin sannan an faɗi ma da garin yake ina fata an gane komai yana da falwaya kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da danja ta bada abin nan traffic light kaza yana da run about kaza yana da ne komai littafin yayi bayani wa adadu ma fiha min muminina sannan kowane gari kuma littafin ya yi listin ɗin mumunai adadin yawan mumunai da suke cikin garin da adadin kafiran da suke cikin garin sai a je next kuma gari na gaba a faɗi ya faɗi adadin kafiran ciki da adadin mumunai ciki kuma in details kamar nan kaduna adadin mumunai a ciki kaza kafirai kaza ne in ka je kano adadin mumunai a ciki kafirai kaza ne in ka je lagos duka duniyar dan duk wani gari da yake yammacin duniyar da gabacin duniyar duka kusurwa hudu nan littafi ya yi listin din su kawai wa adadu ma fiha min al wa sifatu kulli man kazzaba littafin kuma ya bayyana sifan duk wanda ya karyata Allah yanda yake wa sifatul qurunil ula da sifan karnuka wa bimana centuries na farko zamanukan farko din nan wa kisasuhum da kisoshinsu duka an yi listin din su a cikin an zano su an jera su a cikin wannan mustafa fatima din wa man waliya min tawagiti da dagutai da suka yi mulki dagutu eh, ɗagutai irin su fir'auna su na su duk wani mugun mutum da ya yi mulki a doron ƙasar nan littafin kawai duka ya ya zana sunayensu ya jero sunayensu ya jena wa muddatu mulkihim da period da suka yi wato zamanin da suka yi mulkin wannan ya yi eh, ya kaza zuwa kaza wannan ya yi shekara ta kaza zuwa kaza wannan ya yi mulki daga shekara kaza zuwa kaza duka ya bayyana muddan da suka yi period eh, of time da suka yi wa adadin da kuma yawansu duk ya girga yawan sarakunan duka da dagutan wa asma'ul a'immati wa sifatuhum da shugaba da sunayen limamai da sifofinsu yadda suke kai wa ma yamliku kullu wahidin wahidin da dukkan kowane abin da kowane individual ɗaya bayan ɗaya ya mallaka wannan ya mallaki kaza akwai aliyu abubakar a nan ya mallaki kuɗi kaza yana da filaye kaza yana da gidaje kaza yana da motoci kaza yana da gonaki kaza yana da riguna kaza yana da silifas kaza takalma kaza agoguna kaza turare kaza duka da huduna duka ya yi listin kowane ɗaya bayan ɗaya littafin ya faɗi abinda kowa ya mallaka a rayuwarsa wa kubara kubara'ihim ko da sifan yadda manyansu suke kowane babban mutum a cikin society a cikin al'umma to ya faɗi mutumin kuma ya faɗi yadda launin shi yake dogo ne mai jiki akwai honorable ne siriri ne dan fit bai da tsawo kaza kaza sanato ne duk wani babban mutum da yake kowane cikin al'umma ya bayyana matsayin shi da kuma menene structure din shi yadda yake koma da komai bai bari ba ina fata an gane wa jami man taraddada fil adwari da dukkan mutanen da suke kai kawo a cikin gida cikin gida wani ya yi kai kawo so kaza a cikin gidan shi ya je toni so kaza ya je dining table so kaza ya je nan ya je nan duka tattaki up and down da mutu ke fil adwar jam'u durin shine gidaje duka yayi bayani su kai dan tambaya da yana sauraro Abu Bakir sai ya dan ja numfashi anan ya dan huta yace ju'iltu fidaka akramakallahu a sanya ni fanta a gare ka haɗin wani waya ne a nan ke damu mu ina fatan na gashi na kire ta a vibration din ya ce ju'iltu fidaka can yake akarmakallahu na zan fansa a gare ka kaga kamar ɗan giya an ɗan huta sai ya ɗan giyarin na ce ci gaba da bada labari wa kamil adwar ya ce wato kamil adwar wato adwar ina shekaru nawa ne shekarun har nawa ne wanda mutane suka yi ta kai kawo a ciki na shekaru nawa ya bayyana ya ce kala kamsuna alfa amin wato duk abin da za a yi ta up and down cikin shekara dubu hamsin wa hiya sab'atu adwarin wa fihi asma'u jami'i man khalaqa Allahu ajalihi a cikin wannan shekara dubu hamsin din sannan akwai wato kamar mu ce daur daur daur daur yanayi abin eh, wani yanki ne na cikin shekaru hamsin din shine sab'atu adwari wato har eh, adwar guda bakwai a cikin su din akwai sunayen duk abinda Allah madaukakin sarki ya halitta da kuma ajalin su da abinda zai kashe su kai a cikin mutafu Fatima akwai sifatu ahalil jannati akwai ma sifan an sifanta wato yan aljanna yanda suke wa adadu man yadkhuluha da yawan wanda za su shiga aljanna duk littafin ya zana su wa adadu man yadkhulun da yawan waɗanda za su shiga wutan jahannama duk littafi ya yi listin ɗinsu ya jera sunayensu ya rubuta wa asma'u ha'ula'i wa ha'ula'i da sunayen waɗancan da sunayen waɗannan mumunai kenan da wanda ba mumunai ba wa fihi ilmul qur'an kama unzila kuma ku duba akwai ilimin qur'ani gaba ɗaya a ciki kamar yadda aka saukar da shi to an tambaye shi a can farko akwai wani abu daga na wannan qur'ani a ciki yace ma fihi shay'un min alquran sai amma yace wai ilimin alqur'ani sanin qur'ani kamar yadda aka saukar da shi shi ma yana ciki akwai wa ilmu taurat kama unzila akwai ilimin at-taura a cikin littafin kamar yadda aka saukar da at-taura wa ilmu injili kama unzila da ilimin injila duka a ciki kamar yadda aka saukar da shi wa ilmu zabur da ilimin zabura kamar yadda aka saukar da shi kai wa adadu kulli shajaratin da yawan duk wata bishiya da take duniyar nan duk an faɗe ta ina fata an gane ko fi jami'il biladi kuma na kowace ƙasa akwai garin kaduna akwai bishiyar mangoro kaza akwai bishiyoyin kuka kaza akwai bishiyoyin tsamiya kaza akwai bishiyoyin rimi kaza akwai bishiyar ayaba kaza akwai bishiyar lemu kaza akwai bishiyar kaza da kaza da kaza duk wata bishiya da sunanta da adadin bishiyoyin da suke gari kaza da gari kaza da kasa kaza da kasa kaza duk wannan littafin ya ya bayyana su ina fata an gane ta gama <laughs> na gama don Allah wannan me ya rage da lauhin mafu ba abin da ya rage abin da ya rage da ya rage to an saukar da shi wannan maganar da muka yi muka karanta ku duba dala'ilul imama akwai littafinsu da suka wallafa da kansu mai suna dala'ilul imamati li ibn rustum at-tabari ash-shi'i na ibn rustum at-tabari ash-shi'i dan shi'a safi na ɗari da biyar zuwa da ɗari da shida kabaru mustafiha salawatullahi alaiha labarin mustafa fatima aminci Allah tabbata a gare akwai littafi wani suna shi mustadrak eh safinatu al-bihar sunan littafin wato jirgin ruwa safinatu shine jirgi ko albihar na ruwa to in ka ji an ce mustadrak mustadrak anan shi ka wallafa littafi ka wallafa littafi sai wani ya ɗau littafin ya karanta shi a to z sai rika fito maka da waɗansu yan yan point point point point point point da ya dace ko kuma da ta tsallake ko kuma da baka yi inclusion nasu ba to wannan ana kiran littafin ka misali a kira littafin misali a kitabul ujub to abinda wancan wanda wancan ya leko din ya dan maka bayanai akai sai kuma ana kiran shi mustadrak abubuwan da ya dan zakulo ya tuna maka da kamanta da su wanda ya dace su zaman to an including nasu sai ana kiran shi mustadrak dan tunatarwa game da abin da kai ga waɗansu yan point to haka to akwai littafin su sunan shi mustadrak safinatul bihar juz'i na shida shafi na ɗari biyu da bakwai a ƙarƙashin mushafu fatimatu zahara, alaihi salam alaiha assalam mushafu fatimatu zahra alaiha salam za a tarar da wannan mun je abinda littafin yake kunshe da shi gaba ɗaya to sai malamin ya ce in bolt da manyan rubutu da ya ke, ya ce fayatura ya ce jama'a ku gane mu kam saufa ya kunu hadal mushaf girman wannan littafin don girman Allah ya zai kasance alkurafi na karya alkadir girman shi dai da yawan volumes nashi da yawan takaddun eh, menene kallon takaddun da nawa zai kasance anya wannan mutum na iya gama karanta shi a rayuwar shi na mutum na abu maka babin bishiyoyin duniya na kowane gari <laughs> a karanta a ce suratu bishiyoyin duniya eh? a ɗauko lagos a ce za a faɗa maka duk wani ran about da yake lagos duk wani abin nan traffic light da yake nan duk wata gada da take nan duk wani da teku da inda kaza da inda kaza kowane gari a kawo maka sifan shi in details ga yanda garin yake don Allah ina jin garuruwa kawai na duniya na a ɗauko maka su ɗaya bayan ɗaya bayan an ƙirga maka su sai a ɗauko kowane gari a ce ga yanda yake cikin garin gashi yana da tituna ka yana da kaza kaza don Allah wannan kawai wannan kawai yaushe mutum zai karanta shi kuma ka yamu ma fa'ida in ka karanta ga yamu fa'ida ka karanta da ji ko geography ma zai faɗi abubuwa sama sama amma in detail da hmm, ce junction kaza ne tituna kaza sunan titi kaza muhammad buhari wai wancan kuma ahmadu bello wai wancan kuma independence wannan kuma camp road wancan ribadu road a kirga maka sunayen layuka da titunan da street da menene duka a je malali a ce akwai wani bangare malali ga titunan da suke ciki akwai ghana road akwai accra road akwai menene a gama a zo an gwarni ne a zo haɓa jama'a yaushe za a gama karanta wannan hmm? wannan kawai a garuruwa sannan a ɗauko maka sama kowace sama ita kadai a faɗa maka duk yadda take da abin da ke kai da adadin mala'ikun da su menene ba zai karantu ba ina jin tirelolin da za su dakon wannan littafin eh? ina irin waɗansu tirelolin na wanda suke ɗaukar kwantena wanda su ba su da bodi ina jin su ne za su rika lodo irin wannan littafin suna ajiyewa eh kware da ina jin kuma ko inda za a ajiye wannan littafin to Allah ne san girman shi ina fata an gane shine mutaku fatima mun ji littattafan su ko bayan fa qur'anin nan suna cewa waɗannan littattafan nasu ne na hudu akwai kitabun unzila alar rasuli qabla an ya'tiyahu al-maut bayan annabi sallallahu ya gama ya gama wannan qur'ani Allah ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ya gama an gama revelation to dab da mutuwan annabi kuma akwai wanda aka sauri aka saukar masa shi kadai shine kitabun unzila ala rasul sallallahu qabla an ya'tiyahu al-maut kafin mutuwan ta zo ta dauke shi kamar mutum ne yana zaune a yana dai kan gado na mutuwa dai yana dan abin na shirye kafin a zara ya aka kauri wajen wannan dan lokacin aka saukar masa da wannan littafi kaga bai samu dama ma ya karanta sa ba kenan ko ba haka ba tunda dabda mutuwa sa mun san wannan dai an saukar da shi shekara 23 yana sauka shekara 23 ana saukar da wannan alkur'ani na'am bal okay na'am na'am bal wa yaqulu rawi ko okay haka ne shine daga fayatura yace jama'a ku gane mu da Allah ku duba da kyau kam sauka yakunu hadal mushaf ya wannan mushaf na Fatima din zai kasance Qur'anin Fatima din na al-Qurafi na ƙarya al-Kabir mai girma ta ya girman shi zai kasance min mujalladin wa waraqatin da fallen takaddun da kuma abin nan kuma ku duba fa inda aka yi shi duka da lu'u da zabarjat ne bangon littafin sannan ku duba eh, fallen littafin kuma gaba su da lu'u aka yi da lu'u aka yi su saboda karka ji wai mamaki ya haka an aka ce da kun fa ya kunni kawai Allah ne ya kasance littafin ya kasance kaga ai ba za ka ja da iko Allah na kun fa ya kun ba amma kuma duk da haka fa za a amfani da kun fa yakun a ce an halicci wani abu wanda ba a bayyana mana shi ba bal wa yaqulu rawi ko akwai wani kuma irin masu ruwaito hadisansu da labarurrukansu yake ce inna imamahum akwai wani hamshakin limamin su na shi'a kala yace wa ma wasaftu laka a wata riwaya kenan wai sai yace abinda na sifanta maka ba'ada ma fil waraqati thaniyati wala takallamtu bi harfin minhu yace duk abin da ya ambata masa abin da duk ya ambata ya sifanta abin da yake cikin tefa na biyu to babu komai maici nashi a wata a tefa da ta karanta na farko abin da yake nufi kenan in kana karanta shi duk waɗannan abubuwa da lissafa maka abinda ka samu a page 1 ba rikicin nashi a page nawa a page 2 haka na mai ɗauko page 3 babu rikicin nashi ba a rikicin nashi amma a ƙur'ani misali a za ka samu waɗansu ayoyi suna suna kama ka samu waɗansu ayoyi shi ya sa ƙur'ani ke ɗan gara jama'a wani sa'i sai ka ga abin da yake can sura in ka ɗauko kana karanta taga ka shiga wancan sura saboda Kina yake to su wannan littafin ba abin da yake page one ba ka taɓa samun shi a shafi na biyu abin da ya zo a shafi na biyu ba ka taɓa eh, eh, a shafi na uku ba ka taɓa samun shi a shafi na uku haka wai ka ɗauka wai akwai ni reputation a ciki babu shi kawai ta ga kistan annabawa idan ka ɗauko suratu hud za ka karanta za ka zo suratu yunus akwai kisan annaba har ila yau za ka zo kuma can cikin suratu abin eh, suratu eh, maryam akwai purification na abin nan kisan musa da fir'auna musa da fir'auna ba sa iyakantuwa a Kur'ani, sai ce to shi wannan ba mai yawa ba maimaitawa ko na fata an gane ko yace abinda ya faɗa masa a shafi na biyun nan babu shi ma a menene na'am wala takallamtu bi harfin minhu ku duba wannan magana al-masdaru sabiq ibit kun ji an ce masdaru sabiq wato a wancan littattafan da la'ilul imamati bi ibn rustum tabar shi'i dinnan da mustadrak safinatul biha ta ku samu a ciki sai na hudu ko sai littafin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da zare ransa kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade yana kwance bai da lafiya har ina jin zai dubi mu harisa lokacin da aka tura shi yaki a rome da ya ji jikin manzon Allah da ya zo daidai juro in ka wuce kiblatai ne haka za a yi asibitin mustashar malik fahad ta canza ga jami'atul islamiyya ta nan to wannan angon juro ya yi kamfin da sojojin shi yace ba zai tafi yaƙi ba sai ya ji a cikin manzon Allah ya kasance to shine eh, da ya rasu da annabi ya rasu sai sayyidina Umar suka zo suka kira sayyidina Abubakar shawara cewa da Allah tun da yanzu da da da manzon Allah ya rasu yawanci an yi ridda ko ba haka ba an yi ridda da kuma mutanen ƙauyuka gaba da suka yi daɗin nan suna da interest su zo su gama da madina sai suka ba sai dina abubakar shawara ta da allah wannan runduna mai yawa da daman manzon allah ya shirya za su je yaƙin rum da allah kar ya tura ta yanzu a ajiye su a bar su kar a tura su saboda duk barazana da za ta zo nan amma idan ya fidda su kuma ga jama'a su yi ridda da kuma duk ƙauyuka suna so su kama madina hari to ba sojoji ya ce wallahi ba zan taɓa warware tutan da manzo Allah ya naɗa ta ba yace sai sun tafi yakin nan ko da mu kadai muka rage ko da za a zo fata-fata da madina din nan dai ana kashe mu dai ga eh, eh, tsuntsaye suna ɗaukar naman mu suna sama da shi ba zan taɓa janye rundunan da manzo Allah ya shirya ta da ransa ba fam su sai na umar suka nace yace sai sun je annabi ne ya naɗa sai shi ya hau khalifa annabi ya ce yes ya naɗa runduna ya ba su tuta ni in ce a'a don waɗansu sun yi rigda ba zai yiwu ba kuma a haka aka je yaki kuma Allah ya kare nan da aka za su ina fata an gane to wannan littafin iftaral kulainiyu babban malamin su limamin su kulaini ya kirkiro hujja a kai ala abi abdullahi ko ya kirkiro magana ya danganta ta ga abu abdullah shine ina jin hussein wai annahu kala wai ya ce wai ya ce wa hashahu kuma Allah ya sani wannan maganan ba za ta fito daga bakin Hussein ba radiyallahu anhu Allah yarda da shi wa ce, inna Allah azza wa jalla lallai Allah mai girma da buwaya أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا قبل وفاته Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wani littafi ga annabinsa kafin mutuwansa kafin zare ransa banda wannan alkur'ani fa kenan faƙala wai sai Allah ya ce mai ya Muhammad ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadihi wasiyatuka wannan wasiyarka ce anan na maka ka miƙa ta ka yi fasin inta ilan nujubati zuwa ga zaɓaɓɓu waɗansu special mutane min ahalika daga cikin iyalanka kawai ga nan direct daga kai kawai sai sai su waɗannan waɗansu zaɓaɓɓun mutane daga cikin familin gidanka ahalu baitika to annabi sallallahu alaihi wasallam fama da ƙoƙarin zare rai ana ba shi wannan aka zare ran kaga bi mana annabi bai san abin da ke ciki ba shi yasa aka yi fasin in shi ga iyalan gidan shi ya je hannun sayidina ali kenan taron ne sayidina ali ne test ya buɗe shi kenan ya san menene a ciki tunda ana ba shi aka zare ran ya samu daman karanta shi kaga bai gani ba kuma wai wasiya ce aka mai shi annabi mamaci ka idan zai mutu ai ana wasiya ko to ga na maka wasiya wannan littafin ka yi sauri ka miƙa shi a hannun waɗansu zaɓaɓɓun mutane cikin iyalanka su ne alun baiti din ai su ne zai gangara daga ali ya gangara zuwa hassan da husaini ya gangara ko waɗannan limaman kawai abin da ake tagetin ke jibrilu ya faɗa annabi muhammadu haka sallallahu alaihi wasallam kala sai annabin ya faɗa masa yana ƙoƙarin fa fitar rai yana kokowa da fitar rai amma har yana amsa yana <laughs> magana da jibril yake wa man nujubatu ya jibril waɗanne ne waɗannan zaɓaɓɓun da kace un bi ka littafin zuwa gare su faƙala sai yace aliyu bin abi talib kun gani ko wa wultuhu alaihi salam da ƴaƴansa na tsagonsa su za ka miƙa kawai wannan littafin su kadai suka san da shi su kadai suka san da shi alal kitab ku duba wato shi kuma littafin yanda yake akwai khawatimun min zahab a kan littafin akwai waɗansu zobba zobba eh, jam'in zobe yawa na na na na gold na zinari fadafa'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila amirul mu'minin ali manzo Allah sai ya miƙa littafin haka zuwa ga amirul mu'minin ali da zo ba a kai yabban kuma na zinari wa amarahu an yakukka khataman minhu wa ya'mala bima fi sai annabi sallallahu ya umurci sayyidina ali din ya bude daya daga cikin waɗannan zobban yayi aiki da abinda ya gani a ciki fa fakka amirul mu'minina khataman sai sayyidina ali ya bude khatam ko kuma ko kuma zobba ne ce ya warware shi ya gane a ciki ya buɗe wa amila bima fihi kuma ya aiki da abin da yake ciki summa dafa'ahu ila ibnuhu al-hasan sannan ya mika shi zuwa ga dan shi al-hasan alaihi salam fa fakka khataman shi ma sai ya dauke wani zobe guda ɗaya buɗe shi ya aiki da abin da ya gani an rubuta a zobe summa kazalika sannan aka mika wani daya eh, kuma zuwa ga hussein sai ga jikauta har aka zo kan mahaji yanzu in ya fito shi kan sai a bashi nace ko kuma an bashi da dadewa ina jin kaga zobban nawa kenan goma sha biyu kenan yawa aka ba mu to su ne waɗannan limamai goma sha biyu su ne zaɓaɓɓu da aka yi musu wasi da aka yi wa annabi wasiya ya miƙa littafin nan da zobban nan zuwa ga kowane to kowa yana da wannan zoben na hatimi din wannan maganan ku duba usulul kafi ba dai sunan littafin sunan shi kitabu muhammadin ko yawa kitabu muhammad kawai sunan shi yanzu kaga abinda suke so su nuna limaman su ne kawai suka san sirrin littafin sai su ce maka baɗi ne su ne na maganar zancen baɗi ne da zahiri yake tasowa ina fata an gane shi hmm. me wannan waya ne yake ayya a zahiri kenan a zahiri kenan amma a baɗi ne wannan cek ne ne wannan kyamara ce ayya a zahiri kenan amma a baɗi ne wannan bindiga to haka za ka tara suna fata an gane to shi yasa suke ta cewa limamansu suna da ilimin da ba wani da shi ba wani mai shi to ga irin sirrurruka kuma zobin mai aka rubuta aka ce su buɗe su warware su duba Allahu alam sai su to a ta'aliq mala yace ga comment kamar raddi kenan yace yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin wannan maganan ta ta ta destroy things suna rusa gidajensu a kansu da kansu da kuma hannun mumunai malam da ya tashi musu raddi abin da ya faɗa yace far Ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam huna kama yaz'amuna kamar yanda su suke rayawa yas'alu man huwa an-najib kaga annabi da aka ce ka bawo zaɓaɓɓu daga kaga shi kanshi annabi idan ka lura sun kama kansu annabi ya nuna ma bai ma ba sai da ya tambayi jibrilu ina fata an gane ko to kaga wannan ai da su waɗansu ne da annabi ya daɗe da sanin su ai da ba sai ya tambayi jibrilu ba kuma ya nuna throughout his life annabi bai taɓa ma san da su ba sai da ya zo mutuwa a die aka je waɗansu zaɓaɓɓu a nan ne ma ya tambaya su waye zaɓaɓɓun aka faɗa masa to kaga kwata-kwata ya nuna ce ashe annabi throughout his life bai ma san da waɗansu limaman su ba ko ba ku gane yadda suka Eh, suka ruguza kansu da kansu ba eh da jibrilu ya ce zaɓaɓu annabi aida ya san da su zace okay shi kenan amma sai da ya waye kuma jibrilu kake nufi wannan su zaɓaɓɓu <laughs> ba ta an gane kaga annabi ya nuna a rayuwarsa ma bai san da waɗannan limaman goma sha biyu ba sai da ya zo mutuwa ma a mutuwan ma a daminit yake jin wani abu zaɓaɓu ya tambayi jibrilu zaɓaɓu ya nufi in ma haka ma ya tabbata kenan to sun kama kansu da kansu ke ka ga fahuwa sallallahu lam ya arifu bai ma san da waɗansu zaɓaɓɓu ba hatta na zala bihil maut sai da mutuwa mata saukan masa a rayuwarsa kaga annabi a rayuwarsa gaba ɗaya bai san limaman shi a mama ko ba ku gane point ba ne? yawwa ya ani ana rasulatan kama fiye riwaya shi himma bihi, wato yana nuni kamar yanda ya zo a wannan riwaya nasu, lamyi ulullin na fi manhuwar Najibu wasikimin ahali. Bai ma nuna wanene zababbe wanda har ya yi masa wasiya ba, ana shi annabi yayi wa waye sai Ali wasiya ko. Ta ga da Jibiru ya tambaye shi zababben nan naka yake wane ne ma. to kaga ya nuna annabi bai ma san da wani zaɓaɓɓe ko wani wasiyin shi ma ba har mutuwa ta zo masa a ranar ne mawan ya sani in ma haka ne Bannan ya arif zalika illa inda wafatihi saboda haka fa atabiru ya ulil ya koma su basira ku lura da wannan ku lura da wannan point ne sosai an kira sallah ko na ba kira ba ai da agogon nake nufi ai wannan ka ai ni na san ban ba la ban okay to yanzu akwai ni lauhu fatima wani allonna na fatima kun ga a can kun ga abin da aka bata a can mushafu ne wancan takarda ne a tefa shine mushaf abin da aka rubuta a ne a tefa lauhu kuma allo allo to akwai wani tana da wani allo kuma daban bayan wancan musafinta da ya haɗa koma da komai na sammai da ƙasai wanda muka safi girman shi bai isa ba a shi sai da aka saukar mata da wani kuma allo shine allahu ba wace baya iya faɗan hudin allahu da ya zo kai yace a cire ha'u ne bar allo shine allo allon fatima lauhu fatima allon na na fatima hmm? eh, eh. fa suna da yawa fa sun kai goma sha idan muka fara karanta su a nan goma ga su ga wani can aljami'a su ma sunan littafin jami'a kasan jami'a ita ce take tattaro koma da komai to shine na sha uku ma ina fata an gane duk a karkashin wa umina bil kutubi ko yawwa karanta lauhu fatima ɗin wani awa ɗaya ya cika to za mu dakata a nan mun karanta mutafu fatima a yau za mu karanta allonta a gobe hmm. kun gane bambancin muta fai mutan abun da aka rubuta shi a cikin me volume kefa haka littafi mai kefa allo kuma ai mun san shi ai allo irin na abin nan shi kuma an ba sa irin wanda aka ba annabi Musa wa alqal alwaha to za mu ji shi insha Allah barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sunayen ku fa suna